yau kuma 25 ga watan jimada thaniya hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 434 wanda ya daidai da biyar ga watan biyar miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2013 gashi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya sake maishe mu domin ci gaba da karatu kamar yadda an ka saba muna karatu ne cikin littafin riyadu salihin na imamun nawawi in ba ku manta ba muna cikin kitabul umuril manhi anha na littafin al'amurra waɗanda aka yi hani daga gare su jiya mun yi ba guda biyu babi mai bayanin halaccin tsine ma ma'abuta sabon Allah ba tare da an ayyana su ba sannan babi na biyu shi ko mai bayani game da haramcin zagin musulmi ba tare da haƙƙi ba ma'ana ba tare da dalili ba ba mun yi su ba duka ashe in akwai dalili an ka zage shi ba a saba ma Allah ba to yau da yarda Allah za mu tashi sabon babi Ya ce babu ta tahrimi sabbil al’amwati bi da haƙin wa maslahatin shar'iyya shi kuma wannan babi babi ne mai bayani game da haramcin zagin matattu ba tare da haƙi ba jiya mun yi zagin musulmi waɗanda an raye ba tare da haƙi ba ko to yau haramcin zagin musulmi waɗanda suka mutu ba tare da haƙi ba wa maslahatin shari'iyya kuma ba tare da wata maslaha ta shari'a ba wadda shari'a ta yadda da ita mecece maslahar da shari'a ta yadda da ita ko menene haƙƙi na shari'a wanda yake halatta a zagi mutum musulmi bayan ya mutu ya ce wahiyar tahziru min al-iktida'i bihi shine kamar tsoratarwa daga yin koyi da shi fi bid'atihi ga bid'arsa yana ya shi musulmin nan da ya mutu ɗan bida'a ne kuma ya kira mutane ga bida'a ya ɗora mutane a kai to babu laifi ko bayan ya mutu sai a samu wani ustazu ya tashi ya yi wa'azi ya tsoratar ya kawo ayoyi da hadisai domin tsoratar da musulmi kada su rudu da bida'ar da shi mamacin ya rasu a kai wa fiskihi da kuma fasikancinsa yana yiwa mugun fasiki ne kuma ya mutu yana fasikancin kuma mutane da yawa kila suna kallon sa mutumin kirki sun rudu da fasikancin nan ba san cewa abin nan fasikanci bane babu laifi a tashi a tsoratar da mutane game da wannan fasikancin wa nahwi zalika da abin da ya kama da haka ina fatar kun fahimta to irin waɗannan suke halatta a zagi musulmi bayan ya mutu yan an ka ce zagi duk wata kalma wadda yake ta aibantawa ce da larabci ana kiranta zagi ba sai ka ce kutumar uban wani ko kutumar uwa ta ba na fatar kun fahimta wa fihi ayatu cikin wannan babin mai bayani game da harancin zagin matattun musulmi to nan sai na kara wata kalma wadda babu ta rubuce in kundi ba kalmar musulmi akwai ta rubuci ga tarjama babu tanni na ƙara ta domin alal haƙiƙa haka malamin yake nufi insha Allah babu tahrimi sabbil amwatil na bi gaira haƙin babi mai bayani game da haramcin zagin matattun musulmi ba tare da haƙi ba wa maslahatin shari'a da kuma maslahata shari'a don mi da na ƙara wannan kalma ta musulmi domin malamai sun ce kafiri baya da wani haƙƙi shi ba a hana zaginsa ba don ka ce Allah ya tsine ma Abu Lahabi baka da illa Allah ya tsine ma Fir'auna Allah ya waddan halin Fir'auna baka da da laifi ina fatar kun fahimta dama wanda an ka hana zagi yana raye ko bayan ya mutu shine musulmi kamar hadisin mu na jiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sibabul muslimi fusuqun kaga yace al muslimi zagin musulmi fasikanci ne waƙitaluhu qitaluhu yaƙinsa kuma kafirci ne don haka wannan haƙƙi na haramcin zagi ya keɓanta ga musulmi kafiri in ya mutu akan kafirci ba laifi don an zage shi sai dai malamai sun ka ce amma in akwai wata maslaha da ke hana zaginsa. to babu laifi kuma ka kama baki daga zaginsa. misali zagin da za ka yi mai shi kafirin da ya mutu ba wai tsoratar da mutane za ka yi dangane da abubuwa na kafirci ba zagi kawai don yana kafiri to sai ya zan kuma yana da 'ya'ya ko yana da 'yan uwa ko yana da mabiya waɗanda su ana tare da su musulmi ne kaga in ka zage shi ai za su cutu ko ransu zai ɓaci to a kan gudun wannan ɓacin rai nasu sai a bar zagen nashi ko kuma zagensa yana tayar da fitina tsakanin musulmi to wannan kaga ba sai an zage shi ba amma dai in an ka ce bayani game da kafircin da ya yi to shi wannan kan ran kowa ka ɓaci dole a bayyana mu mutane abu kaza kafirci ne ina fatar kun fahimta to shi ne ya ce wa fihil ayatu cikin wannan babi na haramcin zagin matattu musulmi akwai ayan nan wal ahadithu sabiqa da kuma hadisan nan da suka gabata fil babi qablahu cikin babin da ya gabaci wannan babi babu tahrimi sabbil muslimi kenan bi gairi haƙƙin ko wace aya ayar da malamin ya buɗe wancan babin da ita ita ce na yuzuna na wal ci bi gairi maktasabu ta malu buhutanan wa isman mubina sannan da hadisan da suka gabata fil babu qabla cikin babin da ya gabace su ga can da hadisin ɗan Mas'udu wanda ya ishara zuwa gare a ba ishara ba nasibabul muslim fusukun da hadithin abu zardin al-gifari la yarmi rajulun rajulan bil fiski kufri da hadisin abu huraira al-mustabbani ma qala ko da hadisi ne dai wanda ya nuna wani ya sha giya an zo ana bugu ne wani ce mai akhzakallah annabi ya hana da hadisan abu huraira kuma ya ce man qadhafa mamlukahu bizina yuqamu alaihi al-hadd yawm al-qiyamah illa an yakuna kama qala kaga duk waɗannan hadisan ana ana applying su cikin wannan babin ina fatar kun fahimta to hadisin da ya kawo cikin wannan babin bancin waɗancan ya ce wa an aisha ta radiyallahu anha haƙalat, ƙalar, rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama la tasubbul amwata fa innahum qad afdau ila ma qaddamu rawahul bukhari wannan hadisin an karɓo shi daga nana aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa ita kuma yarda Allah ta tabbata gare ta Aisha ta ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce la ta tasubbul amwata kakku zage matattu kaga annabi cikin wannan hadisi ya hana zagin matattu amma waɗanne irin matattu an ka hana zagi matattu musulmi na fatar kun fahimta kada ku zagi matattu musulmi don me annabi ya ce fa'innahum domin lalle su ada afdau sun riga sun sadu ila kaddamu zuwa ga abin da sun ka gabatar matattun yanzu maganan nan da muke yi da za mu zagin suna ina suna lahira suna can wurin Allah kaga magana ta kare kurma ya makacce to tunda suna can inda ubangijin su zagin me za yi musu yanzu in alkhairin matattun sun kai suna can sun sadu da sakamakon alkhairin in kuma sharri sun ka aikata kuma suna can sun sadu da sakamakon don haka mu basu da abin da suke ciki can shi an ma'anar fa'innahum qad abdau ai ma'ana qad wasalu ila ma qaddamu sun riga sun sadu da abin da sun ka gabatar don haka ashe bacin sai zan bata lokaci sai zan fululi na magana imamul bukhari ya rawaito wannan hadisin ka gani wannan hadisin eh, annabi sallallahu alaihi wasallama yana haramtar da mu domin hani yana fa'idantar da haramci sai in wata ƙarina ta zo wanda ke nuna hannun nan ba na haramci ba ne ko na karhanci ne ko na tanzihi kuma babu sha'anan don haka za a ɗauki hana akan haramci sai mu ce ashe haram ne zagin matattu musulmi sai dai ga istisna'i can yi ko Ya ce sai dai in ya zan zagin saboda wata maslaha ta shari'a kamar misali tsoratarwa za a yi shi mutumin nan musulmi da yan mutu ɗan bida'a ne kuma ya watsa bida'a. kamar misali yana cikin masu zagin sahabbai ya mutu yana mai zagin sahabbai yana bisa ga wannan eh, aƙidat kuma mutane da yawa sun rudu sun bi shi a kanta. to kaga wannan in ya girmi annabi adamu da mutuwa babu lafi a ɗauko shi a ce to da fawa ne ya mutu bisa gare shi ɓanna ce zagin sahabban manzon Allah na fatar kun fahimta ko ko ya mutu bisa ga aƙidar cewa ga wani salati wanda ya fi alƙur'ani sau dubbai kuma ya ruɗi mutane ya yi musu tawili ya yi musu walankeluwan malamai wasu sun ruɗu sun bi to kaga babu laifi duk mai wa'azi ya yi wa'azi ya nuna wannan fa magana ɓata ce bayyuwa alƙur'ani littafin Allah a ce ga wani abu wanda ba ma Allah ya yi shi ba mutum ya shirya abi ne wani salati da mutum ya ƙago a ce ya fi littafin Allah kuma hasau dubbai kaga babu laifi a irin wannan tambihi ina fatar kun fahimta to da waɗanda dai sun ka mutu bisa ga bid'o'i ko bisa ga wasu abubuwa na fasikanci to waɗannan in an yi tambihi ko da tambihin nan yana kai ga su kasu wannan shi babu babu matsala addini ake kariya amma in ba haka ba duk wanda ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce an yi closing din file dinai yanzu dai bayanan balle ka ce nasihar da za ka yi kayi ta ne don ya gyara baya nan sannan kuma abinda za ka rubutawa ba a ƙara mai lada ko a rubuta mai zunubi a kai ne an riga an yi kulozin fayil kamar yadda hadisi sahihi na annabi ya nuna ya ce idza ma ibnu adama in qata amaluhu illa min thalathin in dan adam ya mutu duk ayyukansa sun yanke sai abu uku kawai su ɗaya za a ci gaba da kai mai ladarsu ya ce na farko sadakatin jariyatin au sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin salihin yad'u lahu sadaka mai gudana wanda ya gabatar kila sadda yana raya gina masallaci to matukar ana sallah cikin masallacin nan ko bayan rayuwa ta za a kai mai lada ya sai alqur'ani ya ba su sadaka ko bayan ya mutu inda ana karatun alkur'ani nan za a kai mai lada ya gina rijiya ko bohol musulmi suna shan ruwa ko bayan rayuwa ta yi duk wanda ya sha ruwan nan in mutum ne in dabba in kwaro duk wata halittar allah ta amfani da ruwan nan za a kai mai lada ya yi hanya musulmi suna bi da suna cikin kunci ya zo ya gyara musu hanyarsu to ko bayan rayuwa ta yi duk musulmin da ya amfani da hanyar nan zai dai abin da ya kama da haka nan sadakatun jariya kenan na fatar kun fahimta awwaladan eh, au ilimin yuntafa ubi ko kuma sadda ya kira ya karantar da ilimi wanda ana nan ana amfanuwa da ilimin to ko bayan rayuwa ce duk abin da ya karantar sadda duk wani ya aiki da ilimin nan da ya karantar ko bayan rayuwa ce Allah tabaraka wa ta'ala zai kai mai lada na fatar kun fahimta sannan na uku awwaladin salihin ya da ulahu ko kuma ya baɗa na kirki sadda yana raye Allah ya bashi ya haifi ɗa ɗan nan kuma ya mai tarbiyya ta musulunci ya zan mutumin kirki to duk aikin ibadar da ɗan nan ya yi da duk ibadodin da ɗan nan yawa mahaifin za a kai ma mahaifin lada to waɗannan su ne kawai ko da mutum ya mutu ba za a rufe ba za a ci gaba da kai mai lada ina fatar kun fahimta to amma in ba haka ba duk aikin mutum da zarar mutum ya mutu na ayi kulozin wannan chapter to tunda Allah ya kulozin wannan chapter kai ma me yasa ba za ka yi kulozin ba ka zo ka zauna bisa hanya an ce ka tashi kana wata gwatsin gwace ne ga hili ta cikin masallaci ka yi zanne bisa hanya haba hmm? kaga wannan hadisin imamul bukhari ya fitar da shi ko akwai wani mai kama da shi annabi ya ce la tasubbul amwata a haya'a. kada ku zage matattu sai ku cuta ma masu rai sai dai shi wannan akwai matsaloli ga isnadi ne yana yi wakila shi yasa imamun nawawi bai kawo shi ba na fatar kun fahimta to Allah ya shiryar da mu yanzu dai mun ji zagin matattu kamar yadda zagin musulmi mai rai yake haram hakan ga zagin sa bayan ya mutu yake haram kowannen su shari'a ta hana sai babi na gaba babun nahai anil idha babi mai hani game da cutar da cutarwa cutar da wa cutar da musulmi sai dai ita cuta ba musulmi ɗaya ba har wanda ba musulmi ba shari'a ba ta yadda ka cuta ma ba an hana ka cuta ma bil'adama, kowanne ne ina fatar kun fahimta qala Allah ta'ala Allah madaukaki ya ce na yuzuna na wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina walladhina yuzuna almu'minina na mu'minati waɗanda ke cutar da mu'minnai maza da mu'minnai mata bighairi maktasabu ba tare da abin da sun ka aikata ba ma'ana su liƙa musu wani aibi su liƙa mu muminnai maza ko muminnai mata aibin da babu shigare su ba su aikata ba to waɗannan ta malu buhutanan Allah ya ce haƙiƙa sun ɗauki ƙirin ƙarya wa ithman mubina da kuma zunubi wanda bayyanan ne ka ce wane ya yi kaza alhali ƙarya kake yi mai bayye ba Ko wane ya ce kaza alhali ƙarya ce bai ce ba ko ma ya ce ɗin kila ka yi ƙari ko ka karkatar da magana wannan duk dai kaya mai ƙarya ka ɗauki ƙarya da kuma zunubi wanda a ne ina fatar kun fahimta to sai Allah ya ce bi gairi maktasabu waɗanda ke cutar da muminnai maza da muminnai mata ba da abin da su muminnan sun ka aikata ba ya ce bi gairi maktasabu ba da abin sun ka aikata ba to in ya zan abinda ka cuta musu da shi na magana ko na aiki sun aikata shi menene hukunci akwai laifi kaga babu laifi inda ya sun yi inda laifi yake sai in ya zambi gaira maktasabu ba tare da abin da sun ka aikata ba in sun aikata shi babu wata illa kamar yadda alkur'ani yake cewa cikin suratun nisa'i ya ce zani ya ce ya hamin kun fa'azuhuma fa in ta ba wa aslaha fa'aridu anhuma waɗanda ke zo ma alfasha Allah na magana game da alfasha ta zina wa'inda sun kai zina ga hukuncinsu to walla za ne ya ce ya naha maza kuma waɗanda ke zo ma alfasha mecece alfashar maza liwaɗi maza masu yin liwaɗi su kuma an faɗi hukuncin zina to shi ko hukuncin liwaɗi masu aikata liwaɗi daga cikin maza sai Allah ya ce fa'azuhuma ku cutar da su kaga cutar wannan da Allah ya hana wallazina yuzuna almu'minina walmu'minati bigayar maktasabu ba Allah ya hana cutarwa ba to cikin wannan ayat ta suratul nisa Allah ya yarda a cutar da masu liwadi sai ya ce wallazani ya ha minkum waɗanda ke zo ma alfasha daga cikin ku ku maza masu yin liwadi kenan fa'azuhuma ku cutar da su me cutarwa lokacin na annabi bai yanke hukuncin da za a wa mai liwadi ba ma'ana sai a yi ta zagi ne a yi ta aibata shi har ya gaji in bakin ciki ya yi mai yawa sai ya tuba ya bari ina fatar kun fahimta lokacin na annabi bai yi hadisin da imamu abu dawud da sauran malamai sun karo ya ba hadisin abdullahi dan abbas inda annabi sallallahu alaihi wasallama ke cewa man ya ya amala qaumi lodin faqatul fa'ila wal maf'ula bihi duk wanda kun ka same shi yana aiki irin aikin mutanen annabi lodu me aikin mutane annabi lodo lawadi namiji ya kwana da namiji duk wanda kun ka samai ya yi aiki irin da mutanen lodo annabi ya ce faktulul fa'ila ku kashe fa'ili wal maf'ula bihi ku kashe maf'ulun bihi shi na ni ce muku ni ko na san da duk an kashe fa'ili an kashe maf'ulun bihi to dole fi'ili ya mutu dama na hau ba abu uku bane fi'ili da fa'ili da maf'ulun bihi to annabi ya ce a kashe fa'ili a kashe maf'ulun bihi da duk fa'ili da maf'ulin biyu sun ka mutu dole fi'ili ya mutu kaga shikenan nahwa ya kare nahwa ya kare ina fatar kun fahimta annabi ya ce ku kashe wanda ya aikata da wanda an ka aikata abin gare shi shi buzuzun da karuwa duk a kashe su kaga menene hukuncin da manzon Allah yawa yan luwaɗi kisa to kafin manzon Allah ya shar'anta wannan hukunci na kisa sai alkur'ani ya ce ku cutar da su a yi ta zagen su a yi ta aibata su a yi ta yi musu faɗi ɗan neman ƙatun banza mai cin tutu ɗan neman ƙatun banza ƙazami mutumin banza ƙazami da bai ganin ƙazanta kana wasa da kawai yaro ya wasa da kashi yaro jariri in ya yi kashi ya sa hannu na yan ta zo kahin ta wanke mai hannun sai ta yi mai mi sai ta ɗibge shi ta ba shi ɗim don ta nuna mai abin da ya laifi na balle da tsohon ka zo kana wasa da kashi katon banza to ka gani sai Allah ya ce fa'azuhu ma ku cutar da su ashe ya halatta a cutar da 'yan lewaɗi ya halatta ko bai halatta ba nassan alkur'ani ne ma. sai Allah ya ce fa in ba in sun tuba daga lewaɗi wa aslaha sun ka kyautata ayyukansu yanzu sun tsaya ga matansu na halal sun battaɓin kashi sun battaɓin tukunyar kashi to da a'ridu anhuma Allah ya ce ku kauda kanku daga gare su yanzu shikenan a cutar da su amma matukar suna taɓin tukunyan nan ta kashi ku ci gaba da cutar da su ka a bari zanna lafiya su taɓa ta amma ɓaci da rai ku yi musu jafa'i ina fatar kun fahimta to kaga ashe wannan na nuna mana cewa da Allah bi gaira maktasabu inda cutar da musulmi yake laifi in an cutar da shi ba da abin da ya aikata ba yan an cutar da musulmi ba da abin da sun ka aikata ba amma yan an cutar da su sababiyyar laifin da sun kai wannan shari'a ta yadda da shi ba da illa musamman ma a yi da nufin ran su ya ɓaci don su tuba don haka in dai da gaske muke addini kamata ya a tahi tsaye a matsa ma yan liwaɗin nan lamba in fitina ta yi musu in fitina ta yi musu yawa ko don gudun fitinar ku kaga dole su tuba su bari ba ku ganin da wani sai da an haka ya ga firi falo tasha tasha akwai sakkwato inda matasa ka tsayi da marece ya yi zuwa magariba sai ana zuwa ana ɗauka su da mota amma ran da mun ka buɗe wuta da ni da Mallam abubakar jibrin yanzu kaga tashoshin sun mutu don allah ba a samu ci gaba ba kiri-kiri da da ranar ƙarin kaka ganin babba ya zo ga unguwa yana cewa a biɗo maiwa ne kuma kowa ya san abin da da yake mai yanzu akwai mai iya zuwa da rana ya haka nan Sababiyan me sababbi ya cutar da su da muke yi kaga sun dan ja baya sannan iya shegen da suka yi da yanzu sun sha jinin jikinsu gudun wallahi almajirin bello abu na yana zuwa ya faɗa mai a sa kaga kasar kaga kasar ɗin bello abu da ya yi amfani tun da masu laifi ke jin tsoron shigowa ciki eh ka gani to yanzu ya kake gani da an samu wani bello abu gabas an samu wani bello abu yamma an samu wani bello abu kudu an samu wani bello ya bu arewa ko wane bango a bugo su an samu malla abubakar jibirin gabas an samu wani malla abubakar jibirin yamma an samu wani malla abubakar jibirin kudu an samu wani arewa sun tarbo kana ganin alfashin ba ta mutuwa amma ina taka mutuwa tunda ana ba malamai na rufa baki eh don haka sun yadda a ci gaba da lalata al'ummar manzon Allah sun yadda har yau ga abin nan ya walƙato ma an sawo su mallamai ma sun yi joinin su ma sun zai yan club mallamai sun zai yan sunuka yanzu ba a yi sati guda ba a yi nan garin ko A kama wani nan ustazu ne ni ce muku da guntun wando irin nawa da gemu an ce gemu na ya fi nawa sannan jalsatul istiraha ya kai kaga waɗannan duk dai siffofi ta mutanenmu guntun wando da gemu da ƙablu da jasatul istiraha su wane ne na ɗabi'antu da waɗannan ɗabi'un muwa kaga mutumin mu ne kenan kaga shi wannan bai tare da belle abu yana tare da komanda duk da yake ahalin sunna ne amma irin sunna su komanda yake yi gashi nan inda yaka sana'a akwai masallaci nan shi ke bada sallah jama'a ku diba duk sadda mutane sun ka taru an ka jawo ka a kara maka Allah zo ka zama mana liman don Allah girmamawa ce gare ka ko wulakantawa to an ka waye gari yau mamun nan naka su sun ka kan ma sun ka ma duka ta tsaya an ci riba to haka wallahi sai da an kaiwa da kassan mata nawa damin dawa suna bugun damin dawa haka an ka buge shi ta gani suna ta kare 'yan sana'a ta almajiri sun ka yasashe sun ka yi waso su don haka jama'a girma ya faɗi ko bai faɗi ba girma ya faɗi ta gani maimakon a ce su annan suna wa'azi a yau tar da su akai tashi da kwanci ba a kwanci jicce yauwa kaga maimakon a ce su annan suna wa'azi yau sun yi joyinin tare da su akai don haka ahli sunna ku ji tsoron Allah ku bajjawo ma sunna samaki duk ahli sunan da ya lawadi kan Allah ya ɗebe mai albarka ku bajjawo ma sunna samaki kun ba abin da ya kai ku gare shi illa kwaɗayi kwaɗayi a baku kujerar hajji ko kujerar umra ko a sa ku mukami kaza ko a sa ku kwamiti kaza ko a gina muku masallaci ko gida ko da kuma ga yan lewaɗi na ginawa to ku ban musu gidajensu da abin gansu ka zanna da mutuncinka da imaninka da lafiyar jikinka ya fi ma na fatar kun fahimta to Allah ya shiryar da mu don haka cutawar da muke wa 'yan lewaɗi Allah ya sani mu mune musu ne domin su ji haushi su tuba mu Allah a zauna lafiya kasu ja mana bala'i ga ƙasa ko yanzu dai sun yi barna ko yanzu a bari haka yau lahadi a batta haka duk ɗan lewaɗin sakkwato ya alkawarin bai saki wallahi ko yanzu sun lalata mana matasa ko haka an ka tsaya ba a ƙara ba sun lalata matasa sai dai abinda a fatan mu Allah ka shirye su Allah ya shiryar da su ya shiryar da muna da matasa sannan ya ganar da mutane cewa wannan abin da suke yi wallahi ba ci gaba bane koma baya ne kuma sun cuta ma al'ummar manzon Allah akwai wani labari in kuna so in baku in baku so mu ci gaba da karatu ba da daɗewa ba sakkwatawa sun ka tafi umra yanzu duka duka ba su yi sati guda da dawowa ba wasu sakkwatawa an ka ɗebe su an ka tafi da su umra cikin garin makka eh cikin garin makka sun ka laɓe bayan wani gida ko abinci suke ci ko fira suka ko menene to mai gidan irin mutanenmu ne da ya zauna can yana jan hausa sai ya fito ya gansu assalamu alaikum wa alaikum assalam daga ina kafin suna da wannan al'ada suka ce daga najeriya najeriya ina suka ce sakkwato sakkwato ya ce ku tashi in jin ba buguyar ɗabi'an nan da aka ce kuna yi kuka zo nan ku min bayan gidana ba yanzu ba su yi sati guda da dawowa ba ku tambaye su ku je an yi haka ko ƙarya ce bello ya bai ƙilla daga sakkwato injin ba mugu ya ɗabi'an nan ce da aka ce kuna yi sakkwato ku zo nan kuna min bayan gida ba ku tashi ku tashi ku tashi ku tafi mutane sakkwato ba amintattu ba ne ba wanda ya ce wani ƙal har sun ka iso masaukinsu da sun ka iso daɗa sannan an ka zauna to wai wanga labari wa kawo shi nan aka ce wa kawo shi in ba belle abu ba a belle abu sai wani mai hankali daga cikin ce wallahi wanga ba maganin belle abu wallahi mala'iku na kawo musu ita jama'a abu ya ɓaci ko bai ɓace ba Allah ya ji kammala albani ya ce in an ƙiji ba a ƙi gani ba to faɗi wani ƙasƙanci musa kuta ya wuce mana haka yau duk inda ka zo ba sakwaci sai a ce ba amintacce hake ba ja ɗan uwanka ko da ɗanka na cikin ka ja shi ku ta kaduna ko abuja ko wani gari ka ce a baku ɗaki guda zai ce a mu ba mu ba mu mutum biyu ɗaki saboda kenan kwana cin juna za ku yi jama'a don Allah martaba sakur ta zube ko bata zube ba to wai yan shammiya sai ka eh bello ya bata sunan sakkwato wato kenan ni na lalata ɗayan mutane sakkwato ko don Allah ne na bata sunan sakkwato wanda ya hito da liwaɗi wanda ke ɗaukar yare yana ba yare appointment ka iska min abuja ya kwana da shi can abuja ka hamdala hotel da na noga shi ya ɓata sunan sakkwato ku ta ku bincika in na taɓa ɗaukar wani yaro na ta da shi wani gari na kwana da shi don haka masu ɗaukar yara suna fita da suna ɓata sunan sakkwato mu tattalin muka mai dawo da martabar sakkwato da shehu ɗan hudu ya batta mu sha ƙoƙarin mu in ko ta kai ga mu kashe su ko su kashe mu wannan shine manufar mu don haka yan shammiya ku jiya in ba ku jiya ba masu gidajen ku su kwamanda kwamandan yan lawaɗi suna ɓata sunan sakkwato muna roƙon Allah shi muna maganin komanda komanda da zuga ta ta ciya Allah kai muna maganin su Allah ka ga bala'in da sun ka haddasa cikin al'ummar musulmi Allah kai muna magani Allah ka sa komanda ya zan aya Allah ka saukar da aya ga kwamanda da jama'a ta wadda za ta zama abin lura ga duk wanda zai biyo bayansu. Wa an Abdullahi bin Amr ibn al radiyallahu anhu ma qala Ƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama al-Muslimu man salima al-Muslimu na min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara na Allahu anhu muttafaqun alaihi ka san matsalar bello hantsi ne daga gidan kowa yanzu na nan sun dawo suna kumaina duk bai sai sati guda dawa ba ana nan ana don Allah ka bari in ja ba san jiya ba ne ko san wakilin eh, eh, muryar talakawa nake duk abinda ni jiya ban kome daɗi na ne sai na faɗa muku to na faɗa muku kun ji da an kai musu makka don haka har makka sunan ku ya kai ga abinda ku kai in ku tashi ku yi faɗa ku dawo da martaba ku ku dawo jikokin dan fodiyo in ku bari a ci gaba da ce muku mabiya kwamanda mutanen kwamanda Komanda ko yanzu ya yi ɓanna Allah ka lalata mana wanga komanda. Allah ka isan muna ga wanga komanda. Allah ka yi muna awon gaba da shi Allah ka ga wanda ya lalata al'ummar manzon Allah Allah ka sako mai bala'in da baka taɓa sako bil adama irinsa ba in kuma yana da niyyar shirya Allah ya shirya da shi ya dawo dama almajirin bello ya buna ya fanɗare ko ya zan wa da kasan yumfa da shehu ɗan hodeo to wanda Allah ya kare yunfa ya taimaki mujaddadi a kai ne haka Allah zai kare komanda ya taimaki bello abu a kai ne bi iznillahi wannan hadisin an karɓo shi daga abdullahi dan amr ibn al-as yarda Allah tabbata gare su ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce al-muslimu musulmi man salima al-muslimuna min lisani wa shine wanda musulmi yan uwa ne suka kubuta daga sharrin harshensa da sharrin hannunsa ma'ana musulmi na haƙiƙa musulmi kammalallin musulmi mai cikakken imani shine wanda bai cuta mu musulmi da harshensa bai cuta musu da hannunsa baya zagin su bai yi musu jafa'i bai yi musu ƙazafi bai cin mutuncinsu duk abin da atto annati ba zai yi musu da harshensa ko da hannunsa ba baya bugun su da hannu ne bai sa area boys su buge su ko a sare su da adda ko a kashe su ko a harbe su da bindiga ko ya rubuta abin da zai cutar da su duk abin da an na cutarwa dai wanda ake da harshe ko na hannu to annabi ya ce musulmin kirki kam ba zai wa musulmi yan uwa ne ba musulmi na kware na hakika ne shine wanda sauran al'umma musulmi sun ka kubuta daga sharrin sa da sharrin hannunsa wal muhajiru mai hijira kuma man hajara man Allahu anhu shine wanda ya ƙaurace ma abin da Allah ya hani da gare shi yan an ka ce hijira alal idlaki me ake nufi tashi da wurin da ake saba ma Allah zuwa wurin da ake da'a ga Allah don ka bauta ma Allah shine hijira ko kamar hijirar da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sun kai daga makka sun ka dawo madina hijirar da mujaddadi dan fodiyo ya da sakkwato ya koma gudu guduwar gadai ta cikin gudu local government yunfa kasan nan duk nan kasar sarkin gobir ce sarkin gobir fa allahu akbar wato yunfa yana daga cikin almajiran shehu dan hodiyo kun san da haka nan ku karanta ta tazyidul warqat ku gani littafin malam abdullahi gwandu da infaqul mai surufi, tarihi biladit tukuru na sarkin musulmi muhammadu bello yumfa lokacin nan wato sarkin gobir bawa jangwarzo shine sarkin gobir nan ƙasa hausa duka ƙarƙashin rikon sarkin gobir ce kullum sai a ta a iskan ma bawa jangwarzo da suka cewa shehu usmanu yana can sakkwato yana wa'azi yana suka ka yana cewa kayi zalunci kayi kaza kayi kaza da surutu yawa sarkin gobir bawa yawa sai ya rubutu takarda yana son ganin shehu usmanu shehu ya tashi lokacin na inda ake da kwata gobir inda sarkin gobir yake wani gari da ake kira magami sabon birni kamar yadda suna ya nuna ai kaga daga baya an kai shi madalla magami nan ne sarkin gobir ba wajen gwarzo yake shehu usman ya nika gari da nan har magami iskan ma sarkin gobir sarkin gobir ya ce kai ne usman ya ce ni ne ya ce to mai faɗa min tsakani da allah mai kake cewa saboda kullum an zo an ce kana nan kana suka mu kana zagin mu shehu usman ya faɗa mai ce wa'azi nake yi ina cewa harajin nan da ake azama al'ummar musulmi haram ne kafin ran amana su adda haraji ba musulmi ba kuɗin kasuwa da ake amsa in musulmi ya kai kaza ta ko dame ko wata haja kasuwa a amshi kuɗi gare ni ce haram ne bai halatta a amshi kuɗi kuɗin kasuwa ga kowa sai kafin ran amana shehu usman dai ya mai bayanin abin da yake cewa ya ce a ah, to waɗanga ka aidu wanda a musulmi ya san gaskiya ne kaga wannan shi ya nuna da ɗaya rana ba wa jangwarzo bai haɗa da shehu usmanu ba shi yasa muke cewa ba wa jangwarzo bawan allah ne mutumin kirki ne kan tagarya ina fatar kun fahimta bayan shehu ya gama wa ba wa jangwarzo bayanin da awa ta yi duka sai ya ce shin wannan shi abin da haka ya ce to zan roƙe ka alfarma guda ka yadda shehu usman ya ce menene ya ce ka taso da can ka taho nan inda nake ka ci gaba da wannan wa'azi kaga duk tsegumi sai ya kare shehu ce na yadda da wannan shehu ya zo ya kwashi kayan sai ya koma magami can inda sarkin gobe ba jangwar zo ya yi ta lema wa'azi yanzu munafikin Allah kuma zo ka ce sarki an ce mai kaza gaban sarki aka wa'azin bawa ya kai mutumin kirki ko bai kai ba Allah shi gafarta mu bawa jangwar zo da ɗaya rana bawa jangwar zo bai faɗa da shehu usmanu ba don haka shehu usmanu ya ci gaba da karantarwa da wa'azi don bawa ya nuna da gaske yake yi sai ya taro ƴaƴa ne da jikoki ne duk ya kawo bishe yace ga sunan ayi ta karanta she su daga cikin jikokin bawa jangwarzo akwai yunfa ɗa ne ga na fata na fata shine ɗanɗan bawa jangwarzo to shi ko yunfa ɗanɗan na fata ne kaga yunfa kenan jikan bawa jangwarzo ne to yana daga cikin yaran da bawa jangwarzo ya kawo bishe usman ya ce a karantar da su kaga ashe yunfa almajirin shehu usmanu ne ina fatar kun fahimta ana na ana karantarwa shehu usman yana karantarwa magami yana wa'azi ne gaban sarki yau gobe yau gobe Allah tabaraka wa ta'ala yawa ba jangwar zuwa fati Allah ya amshi abinai muna fatar Allah shi haɗe shi da shehu usman wuri guda yadda ya taimaka mai da auren mujalladi Allah ya taimaka mai ya saka mai da aljanna firdausi sai an ka naɗa ɗane na fata na fata ya ce ma shehu usman ya ce kai ya ce abin da tijar ɗaukan ba mu ɗauka te ka koma garinku kaji inda matsalar ta fara tashi sai shehu ya kwasu kayan ya dawo ina fatar kun fahimta to na fata ya dan shirya fada da shehu rayuwa ta ta yi tsawo ba sai ciwon ajali ya kan mai da shehu usman ya dawo sai yunfa ya biyo shi tare da yunfa an ka dawo sakkwato sai yunfa ya biyo shehu usman an ka sakkwato ci gaba da karatu nai rashin lafiya ya kama uban na fata rashin lafiya ya tsanani an ka rubuto mai yunfa takarda mahaifinka fa yayi nisa ya kamata ka zo yunfa ya faɗa ma shehu usmanu a kara makallahu ga abin da an ka rubuto min daga gida dattijo rashin lafiyar nan yayi mai tsanani ya ce to ya kamata ka tafi in ka zo muna gaisai allah ya sawaka lokacin nan yunfa ya koma gida to da shehu usmanu ya samu labarin rashin lafiya yawa dattijon tsanani a ana nan yau gobe yau gobe sai allah yawa na fata rasuwa don hakan gaba sai zaɓen basara ke ba kuma to sai ya zan yumfa yana cikin 'yan takara kuma yumfa ya rubutu takarda zuwa ga mujaddidi cewa a taimaka mai al'ummar musulmi mabiya shehu usman su taimaka mai da addu'a dattijo na ya rasu kuma yana cikin mabiɗa sarauta ba ka gani yanzu kuncin da ake ciki yanzu in namu ya haushi kenan addini da sunna wallahi alhamdu shehu usmani ya tara mutane ya karanta musu takardar da yunfa ya rubuto mai kun ji abin da yunfa namu ya ce an ka ce a alhamdulillahi an ka yi azumi azumi na nafila an ka yi azumma na nafila an ka tashi an ka yi tsayuwar dare an ka sauki alkur'ani shehu usmani ya dukufa da addu'o'i da shi da jama'a ta yi Allah ka ba namu Allah ka ba namu Allah ka ba namu don kuncin ga da muke ciki na addini mu samu walwala addini ya samu walwala Allah ya ko karɓi shi addu'a bayan Allah an ka zo an ka zauna an ka tantance 'yan takara sai ƙuri'a ta faɗo akan yunfa sai an ka naɗa yunfa sarauta don haka ran nan ƙaddara yaya za ka ƙudurta zuciyar mujaddadi ɗan fodo da shi da jama'a ta za su kwana ran nan cikin murna ashe wallahi murna 'yan gajeruwa ce kamar tusa ran da an ka ba da sanarwar wanga ya ce. yaya mu kwana ran nan ina kasa din nan na dan dago sakkwata suna bayan ka wallahi shi ni so lokacin nan in sa ga lasfikoki ka hasan nan babu masallaci sannan ga icce lasfikoki dan inno ya hana mi yace a da dan inno da marigayi kasimu su na hana min nace nace ayyo ko da kidi ya halatta wanga dadi da muke ciki ashe wai murna irin ta mujaddidi ta ba mai tsawuta ba don kusan tarihi ne kawai ke maimaita kansa me ya sabo ciki ba abin da sabo an ka naɗa yumfa shehu usmanu sun kai murna an kai godiya allah namu ya hau shehu usmanu ya ja jama'a ya ce to ku tashi mu tahi mu yi mai gaisuwan mahaifi na sannan mu yi mai murna mu yi mai addu'a ya ja mu karrabai ne su abdullahi kanenai su su aliyu jedo su umaru alkamu duk dai mu karrabai ne an ka kwasa sai magami da an ka zo magami an ka iskan mai yumfa yanzu ba namu ba ne an kai mai gaisuwar mahaifi ne sannan an kai mai murna ka san kalamin farkon da ya hito ga bakin yumfa wallahi abinda yumfa ya ce ma shehu usmanu to ka sani gafarta malam abinda magabatanmu sun ka ɗauka mu ba za mu ɗauke shi ba sai shehu usmanu ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji kamar da kun ka ce malam abdullahi ya kasan shehu usmanu shi jagora ne duk wanda a jagora allah zai tausasa zuciya ta yi su malam abdullahi su yan zafi na so wallahi a ce ranar na ina nan wallahi in bashi amsar da hayyata lahira bai mancewa da ita amma babu komi ubanmu ya bashi malam abdullahi gwando yana faɗin haka nan shehu usman ya istirja ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji kaga murna ta koma ciki sai abdullahi gwanda ya bashi amsa ya ce kuko yanzu ba yunfa ya ce ba za su ɗauki abinda magabatansu na ɗauka ba sai malla abdullahi ya ce mai kuko sai kun ga abinda magabatanku ba su gani ba nami na walakanci sai kun ga walakancin da haka an ka taso ɓace da rai ɓaci da rai shi kenan don haka iyakan murnar mujaddadi da jama'a ta kenan nasu ya hau ana nan ran da yufa ya miƙe ƙafa. kun san saƙon farko da ya rubuto ma shehu sai ya rubuto ma shehu usmanu takarda tsawon shi ne sarkin gobir tsawon riƙon sarkin gobir bai son jin labarin shehu usman shehu usman ya kwashi kai ne ba mai kasa tai to mu na Allah ya muna arziki mutum dan nema bai cewa mu kwashe mu bagari don mun kohi shiga ta ga garin don kaka na dan ƙasa ne shi ko kaka ne ga noma ya tahoyi don haka magana cewa bello ya bai kwashi kaya ne babu ta ita na fatar kun fahimta yumfa ya ce shehu usman ya kwashi kaya ne ban mai ƙasa ta tsawon rikon sarkin gobir bai sun jin shehu amma kuma jama'ar da an tare da shehu yumfa ya ce nashi ne kada shehu ya ce da ko mutum guda kada ya ce mai da jama'a hauka ta shiga ko bata shiga ba to da can na son ka gado haukan nan shi yasa ka haga nan da kyakka gane su lahiya lau kun dai gane eh kaga hauka ta shiga daɗa shehu usman ya karanta takarda sai ya tadda aliyu jedo sarkin yaƙi aliyu jedo ya ce ya tafi can inda gudu take yanzu kun ji dai gudu ko ai shehu su bane ya sa mata gudu ma'ana an gudu daga riƙon sarkin gobe an koma can gudun nan cikin riƙon sarkin kabe take ƙasar kabe ce sai ce a ta a samu daji wanda ba gona kowa ba ba filin kowa ba dajin Allah cikin riƙon sarkin kabe sai a gina mai gida haka an ka nan da riƙon gurmin daji ne babu gari kusa Aliyu je ya tafi tare da wasu mutane an ka gina mashi Usmanu gida shehu usman ya kwashe kaya ne da shi da iyali ne mukarrabai ne ka sun ka ce wallahi mu baka barin mu magana banza ce yin yi. sun ka bishi an ka koma can to ka ji ya gudu an gudu da ƙasar sarkin gobir an koma ƙasar sarkin kabi ina fatar kun fahimta shin an ƙare fitinar yunfa ko ba a ƙare ba ana nan yunfa bai isai ba sai ya turu mutane mutanen shehu usmanu da yin hijira suna biye shehu suna sai ya sa an ka da dazuzzuka duk wanda an haka sai a kashe a dawo da shi in ya ƙi yadda ya dawo in ya ce ba zai dawo ba sai a kashe shi yadda dai kaga kafin ran makka sun wasu habban manzon Allah lokacin da suna hijira to haka an kai zamanin mujaddadi don haka Allah ya karrama mujaddadi da hijira hijira kuma ta addini Allah ya karrama shi da jihadi irin yadda annabi sahabbai sun kai jihadi haka Allah ya ba mujaddidi jama'a ta dama sun kai jihadi kuma yadda Allah ya ba manzon Allah nasara haka Allah ya ba mujaddidi nasara sai da ya ci kasar Hausa Cup ba magana sarkin kai ba magana sarkin gobir duk yanzu tutalla la ilaha illallah da ka na fatar kun fahimta to albarka ta ne da shi da almajirai ne annan wasu na ci yanzu ga amma da su annan ana zagon kasa ga musulunci sun ci amana ko ba su ci amana ba muna yi musu addu'a ya Allah duk wanda annan yana ci ta hanyar addini amma ana haɗawa da shi a wa musulmi da musulunci zagon ƙasa Allah ka karya shi Kowa ne shi Allah ka karya shi kahi musanin su Allah ka karya su ya Allah ka ba mu jagorori waɗanda za su biyar tafarki na mujaddadi waɗanda za su fitowa a yi ƙalubale tsakaninsu da arna ba masu goya ma arna baya ba duk wani jikan mujaddadi da ka goya ma arna baya Allah ka karya shi ko shi wane ne to shi ne bayan shehu usman ya kwashi kaya ne da ƙasar sarkin gobir ya koma ƙasar sarkin kabin argungu an koma gudu ko shi kenan kuma sai ga yunfa saboda cin amana bayan ya gama tare mutane da ya ga mutane sun ta can an yi tuggu sai ɗairan na ya rubuto mu shehu usmanu cewa ya shirya yana nan tafiya fatattake shehu usman da jama'a ta yi yin fa albajirin gani mujaddadi fa don kusan cin amana zama ba yau an ka fara ba wallahi sai abu kamar wasa to lokacin da takardar yin ta iso mujaddid yace to yanzu kan babu gudu babu ja da baya to lokacin nan ne ya tara mutane ne karanta musu takarda mi ashara sun kace yanzu kan shawara guda mu kare kanmu udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir malla abdullahi gondo ya karanta ta yace to yanzu kan sai mu yi aiki da ayat da a cikin suratul hajji Allah ya ce udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadirun don haka malla abdullahi cikin littafi na tazyunul Ya ce tare da gode ma Allah yana cikin baiwar da Allah ya min ni ne mutum na farko da nace ma shehu da ni wa shehu Usman mubaya'a mun yi ma mubaya'a akan babu gudu babu ja da baya akan addinin ga da yunfu da mai kama da shi yanzu kan sai da duk abin zai faru ya faru tunda tunda yanzu harka ta zancin zarafi ya ce a bar mai kasa an bar mai kasa an komo na inda bai da iko kuma yace ce yana nan tafi to shege ya fasa yanzu kam to lokacin ran nan ne an kawashe shehu usman mubaya'a babu gudu babu jadaba duk abin zai faru ya faru to jikokin mujaddadi kun ji mujaddadi kenan haka ya kamata jikoki ne su yi amma ba su dauki rawan nan banza da alkibbun banza suna zuwa inda arna suna sai da mutanen su ba munafukan Allah maciya amana makwadaita kun ji mujaddidi ya yayi kalubale sun kai da kafirai ba bai kafirai sun kai ba ku zo kuna kafirai fadanci a kashe musulmi ba ku iya buɗe baki ku yi magana wai ku kun amsu kuɗi min romu da kuɗin da kun ka amso don haka in tattaso mu gamawa muka yi da ku da kahiran duk buku guda za mu yi muku me amfanin mu na hukin musulmi ba da wani amfani cikin musulmi to ta haka ran nan sai ga yumfa ya ɗauro ɗamara ya zo faɗa da malami nai yaƙi ya zo ya kashe shehu zuman da jama'a ta yi to nan na an kai yakin kwato kuna jin yakin kwato ko to nan ne an kai yakin kwato yadda kasan cikin yaƙuƙukan manzon Allah ba yaƙin da manzon Allah ya ci Allah ya bashi nasara ta ji da faɗi kamar yakin badar to yaƙin kwato shi an matsayin yakin badar ga shehu Usmanu an ka washe an ka fatattake wadda ka san manzon Allah da sahabbai sun fatattake kafin ran makka to haka shehu usman da jama'a ce sun ka fatattake yunfa an kwaso alkaki da huhun gwarra da me duk dai abubuwa na ni'ima dai an ka zo dunnin sun ka basu ku karanta tazinul warqat ku ga abin da mallam abdullahi gondo ya ce Allah shi ƙara lullubi shehu usman da rahama ta yi don haka ba yau an ka saba bacin amana amma kuma Allah yana tare da mai gaskiya muna roƙon Allah ya zama tare da mu to mu tafi to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wal muhajiru mai hijira shine man hajira man Allahu anhu wanda ya kaurace mu abinda Allah ya hani da gare shi hijira babbar hijira hijira shine tashi da wani gari inda an ka tsangwame ka an ka hana ma addini cikin walwala ka koma inda za ka samu walwala ka bauta ma Allah to babba annabi ce wannan karamin hijira ce babban hijira shine ka kaurace ma abin da Allah ya hana Allah ya hana shirka ko bai hana ba to ka yi gwargwadon ba ka yi gwargwadon kokarin ka ba duk abin da a karama da babba ka nisance shi Allah ya hana shan giya ya ku bayan Allah ba giya ɗaya ba duk abin mai sa maye annabi ya ce giya ne duk abin da ka gusan ma da hankalinka Allah ya hana ka nisance shi Allah ya hana zina ya ku bayan Allah ya ce wala ta karabu zina ba ma zina ba ko kusantar zina Allah ya ce kada ku yi don haka ka tabbatar da cewa ka kame kanka daga zina Allah ya hana liwaɗi kaga har manzon Allah ya yi hukuncin kisa ga duk wanda an ka samu ya aikata liwaɗi haka yi ko ba haka yake ba to ka tabbatar da ka tsalkaki kanka daga wannan kazamta ko babu komi ai luwaɗi kazamta ne sannan ka diba karshen ɗan luwaɗi ƙarshe na yawo da nafkin an hude shi shi babu mazawar yana ta tahiya tutuna tuɗa nakasa ta cimma ko bata cimma ba ta cimma ka yi kokari ka tsalkake kanka daga wannan kazamta ta lawadi Allah ya hana caca ka yi kokari ka bar caca Allah ya hana ƙarya ka yi ƙoƙari ka kuskura ƙarya ta fito daga bakinka in ba ƙaryar da shari'a ta halatta ba Allah ya hana annamimanci kada ka yadda a zarge ka da annamimanci a ce wallahi da wani da wani wani na ya gama su ai an gano ashe duk game game wani ne ka ka zan annamimi kenan Allah ya hana munafunci kakka yadda ka zan munafuki to duk abubuwan da ka san Allah ya hana da yaku bayan Allah ka yi kokari ka tsaya to kai ne babban mai hijira ita ce babban hijira kaurace ma abin Allah ya yi hani wannan hadisi imam al-bukhari da imam muslim sun ka fitar da shi wa anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama man ahabba an yuzahzaha anin nari wa yudkhala al-janna falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir Wali yati illa an-nas alladhi yuhibbu an yuta ilayhi rawahu muslim shi ma wannan hadisin an karbo shi daga abdullahi dan amr ibn al-as yarda Allah tabbata gare su ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce man ahabba duk wanda yake son an yi zahazaha anan nari an nisantar da shi daga wuta wa man zo zai anan nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur Allah ya tsare mu daga daga rudin duniya annabi ya ce man ahabba an yi zahzaha an nar duk wanda yake son a nisantar da shi ba ad an nar a nisantar da shi daga wuta wayu da halal jannata a shigar da shi aljanna faltatihi maniyatuhu mutuwarsa ta zo mai maniya ai almautu sa ta zo mai wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir alhali yana mai imani da Allah da ranar karshe kai ya yadda kamar yadda Allah ka cewa wala mutu wala tamutunna illa wa antum muslimuna kakku yadda ku mutu face kuna musulmi duk wanda ke son a nisantar da shi daga wuta a sa shi aljanna to mutuwa ta ta zo mai yana mai imani da Allah da ranar karshe kai ya kuskura mutuwa ta zo mai yana kafiri ko mushriki ta zo mai yana mai imani da Allah da ranar karshe Allah ka kaddari mutuwa ta riske muna musulmi waliyati yati ila nasi kuma ya zoma mutane allazi yuhibbu an yuta ilai abinda yake son shi ma a zomai ya aikata ma mutane irin abin da yake son aikata mai jama'a akwai mai son a ci mutunci ne to tun da baka son a ci mutuncin kakka ci mutuncin kowa kai ko akwai mai son a zage shi to tun da baka son a zage kakka zage kowa akwai mai son a mai kazafi tun da baka son a ma kazafi kakkawa kuwa kazafi shi an ma'anar wannan hadisin ya zo ma mutane abin da yake son a zo mai wannan ya yi kama da hadisin da annabi ke cewa la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisin wa huwa ba'adun shi wannan hadisin bangare ne Wahuwa eh, huwa ba'adu hadithan dawilin bangare ne na wani hadisi mai tsawo sabaka wanda ya gabata fi babi da'ati walatul umur cikin babi mai bayanin da'a shugabanni majibinta al'amurra mun yo baya sai babi na gaba babun nahyi an tabagud babi mai bayanin hani daga ƙiyayya da juna kayi kiyayya da musulmi dan uwanka wata ƙato da kuma yanke ma juna a yanke ba a magana wata dabur da ba juna baya rashin yadda da juna ta dabur yanzu misali muna zaune nan sai wani ya shigo wanda bako da shiri ya za ka yi sai ka juya bayan ka hakan ga baka son gani nai to hani daga haka nan ina fatar kun fahimta sai malamai sun ka kakkasa su kaga hani daga waɗannan abubuwan guda uku ko sai malamai sun ka ce a da ana yi ne da zuciya ƙiyayya ina kake ƙin mutum cikin zuciyarka haramun ne ƙeya da musulmi Ƙaddara ko da musulmin nan mai saɓon Allah ne sai ka bi shawarar da mujaddadi ya ba mu cikin muƙaddima ta babban littafi na ihya Sunna wa Ikhmadul Bid'a Shehu Usman ya ce ka shedin ka da ƙiyayya da duk mai faɗin la ilaha illallah iyakakka ka ce eh, to abin da yasa abu kaza yake aikata na laifi Shehu Usman ya ce to koda yana aikata laifi kada ka yi ƙiyayya ta gaba ɗaya tsakaninka da shi ka ƙi shi a kan laifin nan da ya ka aikata sannan ka so shi a kan kalmar nan ta shahada da ya faɗi wanda ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya ko musulmi ko ubanka ya kashe ba ya ka ƙiya nan ba wajibinka ne ka so shi akan zama ne musulmi ƙiyayya da musulmi haram ce ya ce misalin wannan misalin kiyayya da musulmi mai saɓon Allah da kuma soyayya da shi haka ne kamar mutum wanda shehu usman ya ce haka ne misali ne kamar mutum wanda adda kyakkyawan mace amma mai miyagun ɗabi'u sai ka so ta akan kyawunta sannan ka ƙi akan miyagun ɗabi'un an ce ka sake ta a ka sake ta ina fatar kun fahimta ka gani in tabbata mare in ka kalli huskar nan kuma sai ka ɗanji sanyi sanyi haka gata da dogon hanci da farar fuska da gashi nan dai na fatar kun fahimta amma ga ta hakan ga ga ta ga kamar ta Allah na tuba ba a shama ta halitta Allah kuma ga ta da mugun hali to ka ganin munin ya yawa bugo biyu ya zan bugo biyu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya siffanta mata ta gari mata saliha an tambayi annabi game da mata saliha mata ta kirki sai ya ce hiyallati idza nazarta ilaiha sarratka wa a aqsamta alaiha ratka. wa idza gibta anha hafizatka fi nafsiha hawa malika mata ta kirki saliha ita ce wadda in ka kalle ta faranta ma rai kaga tana da kyawun huska kenan duk da yake tana da miyagun ɗabi'u amma dai huskar dai alhamdulillah masha Allah fa tabarakallahu ahsanul khaliqina allati idza nazarta ilaiha in ka kalle ta sararka ta faranta ma rai wai za a kasamta Allah in ka yi mata rantsuwa wance wallahi kake sake aikata abu kaza abarrat ka sai tabbarantar da rantsuwa ka ba za ta sa ka kafara ba ba irin kan kangararrun matan nan na yaran cewa ma wallahi ni abi na zan yi ki ji tsoron Allah shine za a aqasamta Allah in ka yi mata rantsuwa abarrat ka sai tabbarantar da rantsuwa ka ba ta sa ka kafara wa idza gifta anha in kafa ku gare ta ka ta yi anguwa ta san baka nan amma ubangijinka annan ko to hafizat ka sai ta tsare ka fi nafsi haga kanta wa malika da dukiyarka ja tun da baka nan sai ta kama biyar gari ta kama fasikanci hakan ga ta kama almubazzaranci dukiyarka a tana tsare maka kanta da kuma dukiyarka to wannan ita ce mata saliha in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakan ga hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yafraka muminu mu'mina in ka min ha khuluqan radiya min ha akhar kada mumini namiji ya kyamaci mumina ma'ana kada ya kyamaci mata tai ba musulma bace iyaka kace mai gun dabi'u gare ta sai annabi ce in ka da min ha khuluqan ko da ya kyamaci wasu ɗabi'u daga gare ta radiya min ha akhar ai ta iya abinci sai ka so ta saboda iya abinci ko kuma ta iya kwalliya ko kuma mace ce kyakkyawar mace ka so ta saboda inda duk kalle ta tana sanya ya marai baka dauko mugun abu ba ina fatar <laughs> kun fahimta ko ko mace ce mai son addini ko ta bata mare sai ka yafe mata saboda son addinin da ka raga mata saboda addinin nan da da girma gare ta da dai sauran dai qualities da ka sa dai ka raga mata saboda su ina fatar kun fahimta to Allah ya shirye da mu ya shirye da su to shine eh, eh, malamai sun kace at-tabagur cikin zuciya yake attaqatu kuma yanke ma juna shi ana yi ne ne ga magana daga aiki kaga inda duk kun zan bako bako magana da juna kaga kun yanke ma juna ko haka in ya zan duk inda ka san yake baka zuwa wurin nan shi ma duk inda ya san kake baya zuwa wurin nan kaga an yanke da aiki don hakan ga attaqatu ana ana yi ne da da aiki da kuma magana attadabur dabur shiko da jiki ake yi ne ba juna baya sai wanga ya juya ma wanga baya wanga ya juya ma wanga baya shine dabur. to duk annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana waɗannan miyagun ɗabi'un uku tsakanin musulmi da musulmi qala allah ta'ala allah madaukakin sarki ya ce innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamuna kafin ta bari mu karanto da gabaninta Allah maɗaukakin sarki ya ce wa in ta'ifata ni minal na tatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma alal ukhra fa qatilul lati tabghi ta tafiya ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adl wa aqsitu inna allaha yuhibbul muqsitina sai ya kawo gace innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamuna ma'anar waɗannan ayoyin Allah ya ce yace wa in ta'ifatan min na tatalu in bangare biyu na masu imani sun ka yaƙi juna ma'ana sun ka faɗa da juna kaga sun yi faɗa da juna amma kuma duk kowane bangare Allah ya kira shi mu'mini ashe wannan ya kamata ku rin ƙasa wayewa ta addini ba wai da an samu saɓani shi kenan sai ka ce ma ɗan uwanka kafiri ko ko shi ya ce ma kafiri sai a ƙaurace ma juna Allah ya kira duk ɓangare biyu masu saɓani da juna na musulmi duk ya kira su mu'minai kaga kenan duk musulmi ne kuma irin wannan ya zo cikin hadisi sahihi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi muttafaqun alaihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana jika ne sayyidina Hassan yana yaro manzon Allah ya taka mumbari cikin masallaci tare da Hassan ga mutane sun taru cikin masallaci sahabbai annabi ya zauna kan mumbari ga Hassan gaba gare shi ya kalli Hassan ya kalli al'umman masallaci ya kalli hasan ya kalli al'umma masallaci sai can manzon Allah ya ce inna ibni hadha sayyidun wala Allah an yusliha bihi bayna fi'atayn azimatayn min almuslimina wannan ɗanawa da kun ka gani Hassan kenan sayyidina Hassan annabi ya ce shugaba ne jagora ne wala Allah zai yi wa Allah tabaraka wa ta'ala an yusliha bihi sulhunta saboda shi Bai bayna fi'atayn tsakanin bangarori biyu ne manya min almuslimi na musulmi duk annabi ya kira bangarori biyu masu saɓani ya kira su me ya kira su musulmi zai yiwu Allah ya sulhunta bangarori biyu na musulmi masu saɓani da juna ya wannan danawa. kuma haka ta faru tsakanin bangare ne da bangaren muawiya haka Hassan ya zo ya sulhunta yayi murabus ya ba muawiya da madina ya zaman ni ne ce ba shi ne shugaban samarin aljanna ba annabi ya ce duk wani matashi wanda zai shiga aljanna hassan da hussein su ne jagororinsu na fatar kun fahimta allah ya ƙara yadda ga hassan to sai allah baraka wata allah ya ce wa in ta'ifata ni mumini na tattalu, in bangare biyu na ne sun kai fada da juna fa aslihu bainahuma ku da ba ku cikin fadan to kada ku zan yan game game kakkai tekin sa ni bangaren wani nake ni a'a sha sha sha ku yi tsayin ku tsakiya ku zo ku yi kokari ku daidaita tsakanin su haka Allah ya ce ku zo ku yi sulhu to inda matsalar take kenan da an samu sabani sai ka yi taking side da ka yi taking side ka zan part ka zan bangare na, na sabanin kada ka yi taking side yi zaman ka neutral yi kokari ku jawo bangarorin biyu duk yan uwa ne musulmi inji Allah tabaraka wa ta'ala sulhunta su shikenan sai a gusar da shedan da tsakanin su amma in ka yi taken sayan ni wani nika mara ma baya ko su wani nika mara ma baya to kamar ka rura wata fitina ne Allah tsare mu daga fitina sai Allah ce fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra in bangare guda ta yi zalunci akan guda an yi sulhun wani ya kiyarda ko ya ki tahuwa an ce a zo a yi sulhu ya kiyarda kaga ya zalunci ko bayan an yi sulhu an ce to a bar fada kan mu koma jin wagga magana sai wani bangare da cikin bangarorin biyu koma tayarwa kaga ya zalunci sai Allah ya ce to faqatilul lati tabgi ku al'ummar musulmi gaba dai ku taru ku yaƙi wancan bangare da nayi zalunci hatta tafiya ila abdullah sai sun dawo ga al'amarin Allah yanzu a taro a yi faɗa da mai waɗancan da na walwale sulhu ko sun haƙi yadda a yi sulhu ko sun hako mai fitowa da wata sabuwar musiba kuma a tariyan sun nuna mai ne to a yaƙe su in ji Allah fa in fa'at in sun dawo yanzu sun yadda da sulhu sun gyara to fa aslihu bainahuma a koma yin sulhu tsakanin su bil adl da adalci nan ne matsalar in an ka zo sulhu an ka ga girman guda da karancin guda to sabbe ne an san sabbe ne adda laifi amma ba ya buɗe baki sulhu ba zai yi ba sai an yi adalci menene adalci wurin sulhu duk wanda adda laifi a tabbatar mai da laifi ne ya yadda ya yi laifi wanda adda gaskiya komi zama ne karami a tabbatar mai da gaskiya ta yi a nemi mai laifi ya roƙi gafara to sannan ɗaya aka zauna lafiya amma in an yi abin da marigayi sai da attari ke kira sulhun ba kawai ba zai yi ba za ta buɗe shi na Allah ce wa ta ku yi adalci da in kun ka zo yin sulhu inna Allah yuhibbul muqsitin lalle Allah yana son masu adalci <clears throat> sai yace <clears throat> innamal mu'minuna sani kawai mu'minnai ikhwatun yan uwan juna ne don haka ashe in dan uwa ya saba ma dan uwa ne sai a ci gaba da kiyayya a'a fa aslihu bayna akawaykum to ku yi kokari ku yi sulhu ku gyara tsakanin yan uwanku wattaqullah kuma ku ji tsoron Allah la'allakum turhamun lalle za a yi muku rahama Allah shi muna rahama wa qala ta'ala kuma Allah madaukakin sarki ya ce azillatin alal mu'minina a'izzatin alal kafirin yujahiduna fi sabi yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'imin dhalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu wasi'un alimun asalin ayat farkon ayat ya ce ya ayyuhal ladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa yati Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin alal mu'minin ayzatin alal kafirina duk wanda ya ridda daga cikin ku mu'minai daga addininsa ya koma kafiri kai ya dauka ya cuta ma Allah da wani fa sawfa yati Allahu bi qaumin da sannu Allah zai zo da wasu irin mutane manya shi yasa an ka zo da shi na kira masu girma wurin Allah fa sawfa yati Allahu bi qaumin yuhibbuhum waɗanda su Allah yana son su wa yuhibbuna su ma suna son Allah azillatin alal mu'minina masu kaskantar da kansu ne ga mu'minai yan uwansu a izzatin alal kafirin amma masu tsanantawa ne suna buɗauta ga kafirai to haka an ka ce haka Allah ya siffanta nan kware su buɗe wuta ba mu yi saranda ga rai ba ba mu bi kafin rai ba mu zan fadawan rai, mu nemo musu mu ce a zo a jiwa mu kafiri ƙuri'a a ko alama Allah cewa mu tsananta mu kafiri cikin hadisi annabi na bayanin aya ga yace kafiri in kun ka hadu da kafiri ka abashe ta tsakiya hanya a tura shi cikin rukubu can abin inda duwatsu da rukubu can ya kamata a matsar da kafiri ya bi amma mu jawo kafiri wai ya ba mu kuɗi mu ce mu jiho mu kafiri ƙuri'a sai mai malafa sai mai hitsarin tsare to ga mai hitsarin tsare na ya muku hitsari ya taɓa jikin ku. ga mai hitsarin tsare na yanzu don haka ina masu raunna ina masu raunna da na jawo muna kafiri ga tukuncin da kafiri ya bamu kunya ta duniya dai ta da su da 'yan siyasa gwamnoni na arewa kunya ta duniya ban ce ta lahira ba ko ta lahira ne musu hatar su yi ta amma dai ta duniya sun yi ta duk wanda a jagora jazzan ya halaka al'umma ta yi yanzu abinda kafin ka yi sun yi baga ko sun yi garuruwa da yawa shekarun jiya sun yi wukari sun yi wase haka da ya garuruwan musulmi dai duk inda sun kaga sun rinjaye ba su ta wasan kutu sai in sun haihu ga uwayensu duk inda sun kaga sun rinjaye musulmi inda suke zaune inda kiristoci suke zanne da kafirai inda su ha ganin su adda rinjaye sai a tadda eh inda su ha ganin sun rinjaye musulmi to sai su tadda fitina in sun ka tadda fitina a kashe musulmi a kona gidajensu yanzu haka na annan suna yi haka an kai wa karshe karan jiya haka an kai wasi, haka an kai garuruwa da dama a kashe musulmi a kona gidajensu to yanzu ina masu taro kwanaki taron da an ka ce taron musulunci akan me an kai shi akan a zanna lafiya da kiristoci to ina profesa eh, eh, rikon mata fasto da ya ce an ci nasara yanzu miza ka cewa ina nasarar take ga musulmi na ana kashewa na alƙona musu gidaje kai ka ce an ci nasara wai an samu fahimtar juna ina fahimtar junan take rikon mata fasto kasan ya ce mata fasto ta yi riko ne ita kai shi asibiti in bai da lahiya da sauran abubuwa to da haka faɗa wakka mata fasto don allah su ba kashe mana yan uwa an ce an ci nasara jama'a an ci nasara wallahi nasara komi ba a ci ba kaskanci ɗaya sun ka jawo mana ku ka bi ɗan zaman lahiya da su to su ga abin da a can suna nema gare ku muna roƙon Allah shi isan muna duk wani musulmi mai goyon bayan kahiri muna roƙon Allah shi isan muna garai Allah ka karya shi ya kunyata shi waɗannan miyagun shugabanni Allah kai muna awon gaba da su ka bamu na ƙwarai Allah ka sani babban matsalar mu Najeriya shugabanni na ƙwarai Allah ka tausaya mutanen Najeriya ka bamu shugabanni na ƙwarai waɗannan miyagu azzalumai kangararru makiya musulunci Allah ka jaye mana su ka ba masu addinin mu Allah ka shiryar da mu to shi ne Allah ya ce azillatin masu kaskantar da kansu ne alal na eh, alal na akan mumin yan uwansu aizzatin masu masu masu izza ne alal na akan kafin Ka kaga mutum da rawani da alkibba biki kiki kamar dan tantabara yana janta ga ƙasa da dogo tasba kamar na Allah ya ja alkibban nan da rawanin nan ya ta inda mai yan malha ya ta inda kirista kahiri to me wani alkibba kada ma ka ɗebe ta ka sa shell yanzu ga musulmi na ana kashewa baka da wanda ya ce kala ko akwai kun ji magana wani da cikinsu yanzu don allah kuna ganin sarkin musulmi muhammadu bello yana raye a wa musulmi kashin kiyashin da an kai doron ba ga sarkin musulmi muhammadu bello ya ja baki ne ya tsuke gudun mi gudun mi zai sa sarkin musulmi muhammadu bello ya shiru wallahi tallahi ba zai yi shiru ba to ga waɗanda nan bai gurbi ne nan albarka albarkarsu ga sunan sun yi shu to me kuka nuhi me kuka nuhi shu ɗin da kun yi kuna ne waɗanda an kashe ba musulmi ba ne ko kuna nuhin ba su da haƙƙi a kan ku don mu sani sun ci kuɗi ko to ka gani to Allah ka sa kuɗin nan zama musu bala'i kuɗin nan da sun ka an so ga arna sun ka jawo ma musulmi kashin kiyashi sun ka jawo ma musulmi da musulunci kaskanci Allah ka sa kuɗin nan su zama musu bala'i Allah ka sa ka da kuɗin nan su amfani su su yi amfani da kuɗin nan Allah ya ƙara wa ƙala ta'ala a aka yi ai sai mun ƙare bai isa ko wa ƙala ta'ala kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce Muhammadun Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama والذين معه أشداء alal kufar رحماء بينهم har zuwa ƙarshe wannan aya Allah ya ce Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama walladhina ma'ahu waɗanda a tare da shifa sahabban nan nashi me ya su yace ashiddawa alal kufar ma tsanantawa ne akan kafirai ruhama ubaino amma masu tausasawa ne tsakanin su kaga haka an ka so musulmi ya zama kafiri kai ya ji saukin ka sai ya musulunta amma musulmi ka tausasa mai to yau girman su izza su tana ga musulmi yan uwansu kuma ya bace mu bari a ɗauki kasa akwai mai yan sanda akwai mai sanda oh, akwai mai yan sanda a jiwa ne sama kan in kuma shi ɗuwa ƙasa ko a gina ramin wuta a cika da wuta a tsatsaga ni ciki ko a samu kwalbar turare a ɗura ni cikinta ko a toni uwata da lahira a mai san cikin cikin ta ka a koma haihuwata ko ba ya kata annan ba ko a ce ni ne muhammadu yusufu shugaban boko haram a ce ne a shi duk abin da kuka iya ku ta yi faƙada ma an taƙadan inda ma taƙadi hadhihi hayatar ta abu biyu an ga hannunku ba mu gudun ko guda daga gidan yari sai mutuwa ko guda ba mu gudu in dai akan addini ne sai duk abin da mun kai tuntuɓe da shi ga littafi wallahi sai mun faɗai duk cikin da ka faɗuwa ko Allah shi ka sai. Allah shi biya wa an anas radiyallahu anhu annan nabiya sallallahu alaihi wa sallama qala la tabagadu wa la Hasadu, wa la Dabaru, wa la taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwana wallahi hillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin muttafaqun alaihi wannan hadisin an karɓo shi daga Anas dan Malik yadda Allah tabbata gare shi cewa annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce lata ba gado, kada ku yi kiya da juna ya ko musulmi ka ƙi musulmi babu dalili babu dalilin yan haka nan ba a ƙiyayya da musulmi ya kai musulmi kalmar nan la ilaha illallah muhammadur rasulullah babba ce duk wanda man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi Allah ya ce duk wanda ke ƙiyayya da masoyina wane ne masoyi nai musulmi mai la ilaha illa muhammadu rasulullah to ina sanar sai ya shirya fada da Allah zai yi fada don haka ba a kiyaye da musulmi ya ku musulmi wala ta hasadu kada ku yi hasadar juna yau babu inda hasada ta gidan dance kamar cikin ahalis sunnati kun san da haka nan ko ba ku sani ba ahalis sunna yau duk bangarorin musulunci ba inda hasada ta gidan dance illa ahalis sunna shi yasa da kyakka iskan malami ahalis sunna biyu zanni lafiya lau na ba ku assignment ku kallata duk inda kun haga malamai ko kun gane su da jikinsu ɗaya an lafiya lau amma akwai kananan maganganu nan tsakaninsu kun san da haka nan ko ba sani ba ku ji tsoron Allah ya ku ahli sunna ba abin da ya ja muku wannan ƙiya illa hasada wane ya sai mota kai baka saye ba shi ke to ronka da mota wane ya gina gida kai baka gina ba an ba wani mukami an sa cikin kwamitin zakka kai ba a saka ba an sa cikin kwamitin musabaka kai ba a sa ka ba an gina mu wani masallaci kai ba a gina shi kenan sai musibar duniya ta taso waɗanga duk al'amura ne na duniya ya ku bayan Allah don haka kai ma ka jira in Allah na son ka da mota kamar gobe ne Allah ka hore ma sai ka sayi in baka sayi baka ce ka shiga ta kasuwa dole ne sai ka sayi mota eh hmm. addini ya kamata mu kula da shi ya ku bayan Allah ba abubuwan duniya ba to duk faɗace faɗacen da aka yi ko an laɓa ga addini ƙarya suke yi ba addini ba ne duniya ce wallahi duniya ce addini bai sa faɗa don da an yi faɗa tsakanin annabi musa da annabi sha'ibu eh, annabi eh annabi haruna eh da an yi faɗa ba tare sun ka zauna ba to hmm? da an yi faɗa tsakanin annabi ibrahim da annabi lodo kun taɓa jin sun yi faɗa don hakan ga addini bai sa faɗa duniya ce ke sa kuna ta faɗace faɗace ai gwamna ya ba da miliyan goma kun ka ba mu miliyan uku kun ka ɗauki bakwai to ai ku ko wancan gwamna ya ba da miliyan goma sha hudu ku ko nawa kun ka ba mu? don Allah ji wanga abin kunya bisa mun bari bisa ga kunnuwan makiya ake waɗannan shigantakar. wai kuma duk da suna addini kaga ashe ya nuna wato shi yasa ka ganin gwamnonin duk su cikarin su babu babbaka gwamna ya lalata duk yaron da yaka lalata ba iya mai wa'azi don mi don an tawa amshi kuɗi ga rai gwamna ya sai mota ya baka kila an gina magida ko an sai magida an ba ka kuɗi don haka to ina kaka iya faɗin tambaɗar da gwamna ka yi to ku da ba a ba ba ku da ka yi don Allah ku tashi tsaye ku faɗi ba gwamna ba in shugaban ƙasa ya layi ku faɗi abu kaza layi ne shugaban ƙasa ka gyara na fatar kun fahimta mu duk wani wanda adda abin ba su ya riƙe abinai ya bari mu haɗu gaskiya ni na hisan in mutu ina ɗa bisa ga ka bani abinka in koma bawanka muna roƙo Allah ya shirin da mu to sai annabi ya ce la ta doka da ku yi ƙiyayya da juna ya ku musulmi wala ta hasadu kada ku hasadar juna don haka shaidan ku da hasada ya ku musulmi wala ta dabaru kada ku ba juna baya shi ma nau'i ne na ƙiyayya ka gane shi ka juya baya shi ma ya gane ka ya juya baya shine at-tadabur wala ta ƙata'u kada ku yanke daga mu'amala da juna a yanke ba a magana ko a yanke ba a hulɗa da juna ba a ziyartar juna kada ku yi haka nan ya ku musulmi wa kunu ibadallahi ikhwana ku kasance bayan Allah ƴan uwan juna an san ɗan uwa da ƙyan ɗan uwa ne an san ɗan uwa ya hasadar ɗan uwansa an san ɗan uwa ya ga ɗan uwa ya juya baya to ku zamo 'yan uwan juna kamar uwa ɗaya uba ɗaya aqidan nan da Allah ya haɗa ku ta la ilaha illallah muhammadur rasulullah ta fi karfi bisa ga alaƙa ta jini ina fatar kun fahimta wallahi hillali muslimi annabi ya ce baya halatta ga kowane irin musulmi an ya a kahu ya kaurace ma ɗan uwansa fauka salatin saman kwana uku in ya taɓa ka rayuwarka ta ɓaci matsayinka na bil adam kuma hakkan ji baka iya yafe mai to ayi gaba amma annabi ce kar ta wuce kwana uku ba yau lahadi yi ma ba to a kidan yayi yau lahadi baka yi mai magana da gobe attanin da talata rannar baka tabbatar da ka iskan mai har gida kaya mai sallama assalamu alaikum kada ta wuce kwana uku amma a riƙe jabin jabin watanni ko shekaru ana gaba wannan ba ɗabi'ar musulmi bace ya ko musulmi muna roƙon Allah shirin da mu muttafaqun alai wani babu haɗa babu haɗa dai kawai ya kama gaba da kai babu dalilin komi ba ku yi kasayyan mata ba ba sana'a ku guda ba ba gidan ku guda ba inda kun ka haɗu iyaka shi dai kila wani abu na gani gare ka ya gune ko sai ya bayyana to yan bayyana magana shinkafar da ya aikowa ba aikowa amma bari wanda magana bello ya buta bari mu dawo ta annabi annabi ya ce dai a bari babu gaba tsakanin musulmi da musulmi ya ku musulmi yan uwan yan uwantaka an ka sani innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akwai ko da shedan ya sa barna kullil ladina amanu yaqulu lati hiya ahsanu inna shaytana yanzagu bainahum inna shaytana kana lil insani aduwwan mubina kaga ko da shaydan ya sa barna tsakanin ku ayi kokari a gyara fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun muna roƙon Allah shirin da mu wannan hadisi muttafaqun alaihi wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala tuftahu abwabul jannati yawmal ithnain wa yawmal khamis fayughfar likulli abdin la yushriku billahi shay'a illa rajulan kanat bainahu wa bain akhihi shahana fayuqalu anziru hadaini hatta yastalaha anziru hadaini hatta yastalaha rawahu muslim wannan hadisin an karɓo shi daga abu huraira yadda allah tabbata gare shi cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce tuftahu abwabul janna ana buɗe ƙofofin aljanna ƙofa nawa ga aljanna ƙofofi guda takwas ana bubbuɗe ƙofofin aljanna yawmal ithnain ranar litinin wa yawmal khamis da ranar attanin wannan ba wata litinin ga shekara ba da alhamis ba wata litinin ga shekara ba kowace litinin da kowace alhamis kowane sati